مستوجب ثنائي الجميل والله يبدي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة حب أقدم الكلام a cikin kwane يا ya abin nan ya ga urjuzan izala wane babu ha Allah ka baka da baka da uljuban izala na'am na'am eh kai kana da ita wane ne yake da ya gani ko yake da kofi ah, kai kana da shi Ahmad ina ake kawo za mu gani kawo nasa ta قال محمد هو ابن مالك هو ابن مالك قال محمد محمد محمد ياتي ابن مالك إن سنة محمد محمد wanda shi ne bin malik ya ce ahmadu rabbillah khaira maliki ina gode wa Allah ubangiji na wanda ne mafi alherin mai mallakan komi duk wani mai mallaka dukan mu anan ba muna mallaka wani ya mallaki littafinsa ya mallaki rigansa ya mallaki gidansa to Allah shi ne mafi alherin dukkan wani mai mallaka Allah na sama da shi أحمد رب الله خير مالك رب الله كثيرا بيا يا أيو بيتي من كريوة أحمد رب الله خير مالك أنا أقول الله أبنجدنا الله ما في الخير دون ما يملكه سيدي في الخير سيدي في الملك مصليا أو مصليا على النبي المصطفى الحالم كما إنا من ينسى لاتي أبثى النبي من المصطفى ذاتي باشي كريبا وآله لإيالانسى المستكملين الشرف وانا الام وثولات الذين استكملوا الشرف فاتو على ينسى النوم لسكا شكا دكا وتدرجة يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم دكا وتدرجة لكتني سن شكا تسوسنا نتحرر إتا شك شك شك شك أنا شيئا a cewa iyalinsa lakabi a ce sharifi wani sharifi ne ko aka ce a jika annabi ne ko jikan jikan annabi ne da za mu masa lakabi za a kira shi za a ce masa sharifi amma ba sharifi na ma'anar hausawa ba ga ce sharifi wuta ba za ta ba za ta kona ta ba babu wannan a shari'ance a hankalci ba babu amma da wannan baya hanawa wani ko musulmi ne ko kafuri ne a cikin halittar da Allah ya sa wata madda da wata ba zai yin tasiri a fatar jikin sa ko ya zama to baiwa haka ba kuma dole ba ya zama ko musulmi kamar da Allah ya sharrafa annabawa ƙasa ba ta cin jikunansu sa'annan ya yi wasu kuma haka ko kafirai daga cikinsu ko musulmi daga cikinsu su ma sanya musu wata madda a jikinsu ta yadda kasa ba za a ci jikin su ba kamar da ba ta cin roba ba ga roba ba da yadda ina kasa ba ta cin sa to haka wani ma yanzu ka binne shi ba wa maganar ya rufe da ta tsotsa ta ci da abin nan ko wani abu <coughs> ikon Allah ta tsara janareto ba ah, الذين استكملوا وآله وآله المستكملين الشرف مكتئ الإنم موصولاتي بمعنى الذي وآله الذين استكملوا الشرف يعلم كده سكا سكا سكا kawo masu tsawo mun ce duk iyalin annabi sharifai ne za musu laƙabi da sharifai suna nan kuma jikokin annabi suna da yawa wasu za a same su a nan afirka da su ƙauro irin su mali na irin su yankin tumbuktu inda larabawa suke ana samun jikokin annabi su ƙarshen larabawa a nan afirka ta yamma irin su mauritania afirka ta arewa irin su morocco da inani saudiya uwa uba suna nan kuma a karatun mujami'ar islamiyya mun yi karatu da wasu alin zaiki da yawa jikokin annabi wanda ba ka karɓar sadaka saboda kowanne ne sharifi ne amma muka ce sharifi ba sharifin hausawa ba wanda mutum sharifi ne sai a ce wuta ba za ta kama su ba babu wannan sharaɗi Allah ga dama zai maka baiwa kyautarsa irin halitta da zai samu ka tunda duk da wuta da wani ne harkokin ubangiji ne kamar da muka ce nasi ya tabbata wato abin nan kasa ba ta cin naman annabawa ko wani annabi haka yake aka binne shi ba matsala ana samu kuma wanda ba annabawa ba mutanen kirki ko marasa kirki wanda kuma aka binne su kasa ba ta abin nan nasu ba wata don daraja wata daraja ta eh, saboda tsoron allansu ba kuma ba akwai madoji da yawa ba mu kai misali da ledoji eh, leda wuta kasa <laughs> ba ta cin leda yawo har yanzu yake wa afta imin lahafi alfila ina kuma neman taimakon Allah game da alfila ina kuma Allah ya taimake ni rubuta alfiya cikin ilmin nahawu samu baiti da ba za su kasa dubu ba cikin ilmin nahawu da zan yi bayani kan babubukansa daban-daban da kuma ilmin sarf shi ne ma na wannan addu'a ta wa asta'inu wa asta'inu Allah fi alfiya alfiya din nan da za ta kasance maqasidun nawi biha majmu'a wanda zai zama to dukkan bukace-bukace na nahawu duk wasu matsalolin nahu za su zamanto biha mahawiya mahawiya ai majmu'a an tara dukkan wasu matsalolin nan na nahu dukkan da ka sani su da manyansu da wa'ine ne duka a alfiyar nan ya zamanto an tara su an ambace su saba mahawiya asalinsa shine ne mahawiya ce maf'ula tun ko tun ya tun ko amma da ya faru akwai wani wawu da aka aka abin nan saboda yi sauƙin faɗa domin aka tilasta maka yanzu aka ce karka cewa mawuya abun akwai wahala to saboda aka sai aka juya wau ya koma ne ya koma ya wannan wawo na biyu ɗin ya koma ne ya koma ya da ya koma ya ya ba ta da munasabar bamma gargaye ta domin aka samu bamma ana bukatar abin da zai biyo bayan ta ya zama wau yanzu wawo ɗin an ji yadda shi ya saboda haka bamma za ta koma kasara ke da yake dacewa da ya kasara saboda haka yanzu za mu koma mu rika cewa ma mahwiyaya mahwiya mahwiya an fahimta to tun da a ɗaure take mu shafe ta mana mu nitsar da ita a cikin ɗayar ɗin domin ko mu ce ma yi hmm? a ce a rubuta ya biyu ga ya ɗaya wannan na wanda bauchi aka mai da ita ya sa'an nan kuma ga wata yan har yanzu ce a haba ita wannan yaɗin ita sai a nitsar da ita ne a cikin ɗaya yaɗin ta zamanto ne mahawiya to ya yi salati wa annabi ya yi wa iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan kuma ya nemi taimakon Allah ya taimake shi ya rubuta alfiya cikin ilmin na hau cikin alfiya alfiyan nan da zamanto مقاتل النار مقصد مقاتل جمع مقصد wato bukace bukace duk abinda na wuce bukata na matsalolinta sai zaman to biha wato fiha an fahimta ai za a ce fulanin bi makka ma'ana fulanin fi makka sa'annan biha din bi ma'ana fiha an gane yayi amfani da fiha bakin zai kare zai kare ku gwada ku gani maqasidun ha fiha ma'awiya wanda zai suke da zaukin waka ya san baitin da zai abin nan amma ya amfani da biha domin ana amfani da ba ya yi nufin a yi nufin ne ainihin ci yawwa wa ana bi masjidin ai wa ana fi masjidin yawwa wata ya zama to maqasidun nawi duk gaba daya mahawiyatun ai majmu'atun biha din nan aikiha abdamiru ya udu ina ila alfiya wannan wurin ya fita? to har yanzu irin nawon da ke alfiyan da yake nema Allah ya taimaka masa ta zamanto tuqarribu al ta tana kusantar da mafi nesa malunukar da ke surantawa suna nesa sai ka sha wahala ta karanta wajen shafi ko shafi hudu in littafin nawo ne maganar zube sai zai kokarin ya taro maka abin hmm? da lafazin mujazin da lafazi wanda yake takaitacce sannan wa tafkudu albazla bi wa'din munjazi kuma ya zamanto tana shimfiɗa kyauta kyautar bayani kyautar ilmi biwadin munjazi ta hanyar alkawari alkawari kuma wanda ake zartawa ba wanda ake warwarewa ba sannan wata tabi riban da gairi sufi alfiyar nan tawa ta zamanto tana tabbatar da yarda ga duk wanda ya karanta ta ko tana hukunta yarda ga duk wanda ya karanta ta zai ji daɗi farko dai wurin karatun lafuzan an yi amfani da da gwaninta sosai da lafuza masu kyau masu sauƙi babu sarƙaƙiya saboda haka kana karanta ko ba maka dogon bayani ba kana iya kana iya fahimtar kana iya fahimtar larabcin duk da dai waka a cikin waka yake shi yasa ya ce to yana roƙon Allah aljanna da zaman to ta bi ba ai za ta kawo ka ce ta hukuma riba ai ta tajlibu riba ai riba tsari'iha ga mai duk karanta wannan alfiya din da rai da tsotsin ba tare da wani fushi ba sannan wannan alfiyar na ke roƙorin Allah ta zamanto ko fa'ikatan ko fa'ikatan duka ya yi, yayi da ka ɗauke shi in ka ce fa'ikatan hal hala kauniya fa'ikatan ko fa'ikatun wahiya akwai wawul za a ƙaddara wawul hal alhali a bani wannan alfiya alhali kana wacce take fa'ikatan wacce ta zarce alfiya alfiya ta mnumoti akwai ibn mudi كافي إنه مالك ألفية من أهو <coughs> إنه مودي ألفية من أهو أما دي أنزو شيئا كن كافة تفقون إنك تفتوكي ورين آلبين إلمي تو ومثلا يبارسون كيكو يعني دي أنهم دي أما دي مياتي مكامنا فايق أتم ألفية من موتي إن موتي شيني يتونان سيهي من عبد الموتي إن عبد النور الزرواوي wanda aka haife shi hijira shekara 564 saboda haka ta da alfiya amma dai yanzu kusan alfiya ibn malik ta shafe ta ba ta jinta dai ban taba ganin ta ma abu buge ba ko ban taba ganin ta cikin abin nan manuscript cikin mutuwar da ba almin dai ina ga wannan addu'a ta ibn malik ta karɓa to duk da dai yanzu yana roƙon Allah ya ba shi dama ya rubuta alfiya wace fa'idarta da sauƙinta da farin jininta wurin ɗaliban ilimi za ta zarce tsohuwar alfiya wanda magabacinsa ya rubuta ibn motsi amma duk da haka yana sane da irin ƙoƙarin da ibn motsi yi shi ya sa ce wa huwa bi sab'in ha'izun shi a hanyar rigaya kafin ni na taso har na yi ilimin nahu har na yanzu na ƙure zan iya nema na rubuta waƙa na yi nazumin wannan ilmi na nahu Sabi ibn Mudi ya yi alfiya saboda haka shi a hanyar riga ha'izin tafdila shi ne ya samu daraja a hanyar riga ya rigaye ne saboda haka tun da wannan shi ne halinsa mustaujibin sana'iyar jamila kenan wannan matsayi nasa zai wajabta yabon da zan masa kyakkyawan yabo na da gare shi saboda haka ina yabonsa ina jinjina masa an fahimci wannan to da ni da imnu motsi je, imnu malik ce wallahu yabdi bi hibatin wafira wato ina roƙon Allah Allah ya hukunci da wasu cututtuka masu yawa wasu lada masu yawa Ni wa lahu ni ibnu malik wanda nake so yanzu ita sabuwar alfiya da nake son tafi nasa sauki wa lahu da shi kansa wanda ya riga yayi watakila nasa na karanta na duba na ga yanzu bari na yi kaza domin bangare nawa ya fi sauƙi ya fi abin nan saboda haka dinda shi duka Allah muke roƙo ya yi hukunci da wasu kyaututtuka masu yawan gaske sai darajatin akhira darajojin lahira wasu malama suka ce aba ibnu malik addu'a ka ku kawai haka duk duniya da yanzu duk da za mu yi karatu da sauran su ba za mu ba za ka mana fata alheri ba sai ku biyu kawai eh ina ma da ka ce a nan ba mu kuka ce wallahu ya zubi bihi wafira ka ce wallahu ya zubi bihi batin jamma walahu wa li umma ba shi ban wa mun shiga amma addu'an ta yi kama a addu'an wannan arabi allahumma zurni eh, da wane ne da wa ko annabi ya ce abun ka kunta ta abin ka an hada mana ai abun tsara da kyau da wasu anan suna suna cewa ibn malik kada fada da ka musanya ga ce wallahu yadbi bihi batil jamma li wa lahu wa li jami'il umma ba wanda ma bai laifi ba ba komai to wannan dai shine shine mukaddima ina ga wannan ma isa kafin mu shiga abin nan ha ai abin nan an yi wa jama'atu za su tsamata urzuza don mutane su haddace da abin da aka ce alhamdulillahi karimi arshuhu الثمد الفرد الشديد بأسه مدبر الأمور في الأيام وجائل الأقدار في الأنام أرسل رسله الكرام الأسقياء إلى العباد ليكونوا أسقياء ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى ماهر الردى المرتضى القدوة للخلائق والمرشد المجهد للأوائق وآله وتابه ذوي الندى المكرمين بالتقى وبالهدى السادة الأعزة الأكارم والسابقين في سل الأذائم وبعده أرجوزة عجيبة نظمتها في جمل وجيزة أذكر فيها نبذة يسيرة عن نشأة الجماعة المنيرة جماعة مزيلة للابتداع سنية مقيمة للاتباع أكتفها مجموعات الشبان سماهم سلامة الجنان تعلموا أقائد الإسلام من شيخهم علامة الأنام وابن محمود تقي مكرم ذاك الرومي حبذا المعلم تراهم مجموعة مؤدبة مطيئة لردها مهذبة يهمهم إياؤهم للسنة تقودهم أدلة مسنة قد أخذوا تعليمهم من شوقهم هو الذي أدبهم بأسرهم أول من فكر في تأسيسها ذاك بلا فراج قبل أسها كان امرأ يهمل عقلا واسعا وعلمه قد كان علما نافئا ثم التقى بالشيخ إسماعيل إذ ذاك كان وائبا نبيلا يعتمد الوايين في دعوته ويحسن التعليل في إباته تشاوراهما مع الأئمة وعلنوا تفيت ذي المنظمة تمام لا كما تأتي ba ga an haɗa kalmomi abubuwa da yawa ba cikin abin nan abubuwa cikin eh, kalmomi masu sauƙi wani amfanin annazmu kenan amfanin eh, urjuza kenan Allah ya taimake mu ta muna lokaci sosai da za a ɗan tattauna za a yi tattauna na da minti wajen goma ba zai karanta mana irin yadda aka karatun urdu ba ne. za a karanta mu guda mu gani ko kai baka da littafin baka da baitoci yawwa karanta mana jayi jayi mhm mhm نعم ونستعين الله في الدنيا نعم وحافظ لحبيبنا وحبيبنا جيد وحافظ الأحسن لكم من نعم وتفتح البدن بوعد من جيد وتقتدي رضا بغير سخط رضا رضا بغير سخط بسخط اي سوري آه. نعم فاتحة الدنيا تبدو نعم نعم نعم والله يقضي نعم طيب طب haka za a yi karanta haka yi karanta urduza mustaqilun mustaqilun mustaqilun to rajas babu laifi ko annabi sallallahu alaihi wasallam idan tafiya ta yi tafiya ko ana aiki domin a rage zafin aikin tsawon tafiya ya kan karanta baitoci rajas irin wa'annan wanda suke taimakawa abin nan shi yasa malama suke amfani da wannan bahar wurin nazama harkokin ilimi da sauransu domin yara su tafi da shi su haddasa na'am eh. شرفة إيه، تنزع مشرف تنزع مدرجة مستكملين الشرفة المستكملين الشرفة إيه، الشرف نعم هي دي كل تعمل الله بعد أن نوبة كما أنه ديوها تنسك الدنيا ينظر يعني أبنا من سركين جودا فلا سلاسنا جودا بعد كل تعمل الله هذا سوانا kaje makka akwai angwannin alul baiti suna nan da yawa a wani abu ba ni mamaki akwai da wanda suke dan kumbu-kumbu da wannan su ce su alul baiti ne wasu ƙarya wasu gaskiya amma duk wannan ba shi ne jawharin al'amari ba jawharin al'amari shi bin shari'a don kana alul baiti ya zama to ka dan bidiya ne kaga sunan ka dan bidiya wuta za ka tafi ba wani abin da yawwa Allah shi ne na'am yawwa to kaga wannan za ki ga surkulle kenan irin irin irin wannan eh, ya yi da aka bincika wasu na sabbin su yawanci suna nan kamar larabawa kaga suna itimani da nasari wani dan wani wani dan wani shekaru da yawa tun kafin musulunci ba musulunci ma in tsarewa za ga mutum wani dan wani wani dan wani wani dan wani har a kai ga a kai ga shi annabi yawanci na gaskiya ne yayi kuma akwai wasu wanda yake akwai na shirme ne haka amma dai duka dai abu mafi muhimmanci shine rikon ka ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewan ka kai alul baiti ne ba ba ka jin sunna ba da wani amfani take akwai ba a cikin abin nan babban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kafiri na ne ban yi sa Abu Lahab da wani ne sallallahu أيوة نعم <coughs> wane a to kaga akwai matsala kar zuri halittar ibrahim niyas a makarfata ma ake bilbila kuma har akai hancin sa tsara gigiyara shi har akai ga larabawa da sauransu amma yanzu eh, eh, sharif ba wa maki zama jika annabi ne eh, kuma sun gashi kama da ne kuma silan na sani suna da nasaban su wane dan wane wane dan wane yayi annan ba wani abu mamaki eh, na hmm. ban sani ba ne suna ba amma dai kowa za a ba shi abin da zai gamsu da su ba wani wanda za a ba shi abu aljanna ya ji yanzu akwai ɗan naƙas ko da dai aljannan ba daraja ɗaya ba ne amma kowa abin da aka mallaka mata zai gina nasa ya fi na kowa kaga shi kenan an zanna biya. Thank hmm. you. amma yanzu ku nawo muke ko kuma yanzu mun kowa magana suku ko yanzu ba nawo ne da mai ko suku da mai ku ana da tun nawo ma mun kun aita maganar nawo ku koma kuma kuna kawo wasu abubuwa wanda eh ai ba daidai bane wannan na'am in ka ce rabbiya in ka ce rabbiya ne baitin zai kare zai kare eh, amma in ka bar in ba kai in kai in kai wa yadin ne fataha baitin zai kare amma in ka ce amadu rabbillah ya ubi kamar ya shadda babu wani shadda a wurin asalinsa ai raddi ne raddi ka yanzu ka za ka ce kaga raddi yana iya zamantowa raddiya ahmad sunna maf'ulun bihi ne yawa amma wannan yana halatta a waka saboda abin na irin wannan abubuwa da suna halatta ga masu ilmin rot a rot sun san wannan sai ka ce ahmadu rabbillah khaira malik kaga baitin ya miƙe kenan amma za ka ce amadu rabbi Allah khaira maliki kaga akwai akwai karaya na'am eh ba da ana faɗa ya danganta da za ka abin nan in ka ce hadihi muqaddama wannan maganar ita ce ta gabatar kafin kai maganganu da za su biyo baya in kuma kira ta mukaddima wato ita ce wanda aka gabatar kafin a kawo wasu magana da za su biyo bayan ta saboda kowanne ne ya danganci da ka ɗauke shi yana iya inganta awo Mm. Hmm. babu wani abu ko komai ko ne ne zai zanna ba da ga sai abin nan hazihi muqaddamatul kitab ko kuma hazihi muqaddimatul kitab saboda haka duk irabi zai shiga ko wanne ne saboda haka hajihi zai zama to ne mubtada wannan kuma zai zama to khabar dukan su a wannan suke illa dai kan kace muqaddama ka ga maf'ulun bihi ne in kace muqaddama kuma fa'ili ne yawwa idan kamar da ita kamar da lafazin fa'ili a matsayin ga shine shine mai abin nan wannan kai gabatar da shi shi kuma yanzu ya zama to shi kamar shi ke gabatar da abin da zai biyo bayan yawa نعم في انكتا مقدمة يعلم انتو اسم الفائل انكتا مقدمة يعلم انتو اسم المفعول اي آه. اسم الفائل اسم المفعول بعدولي سيادو اميزاني آه، ابن الفائل فائل هاتفا آه، المهم دي ذا دي بمعناسة zina yana nan wanda fili ya auka kansa ko wanda shi ne fili yake tasowa da gare shi kawai um, na ga lokaci yayi um, madalla alhamdulillah wa alhamdulillah